barka mu da sake saduwa a wannan cibiyar mai albarka inda muke karatu littafin sayyid bukhari mafi ingancin littafi bayan littafin allah a satin da ya wuce mun tsaya babu mallam ya ran wudu'a illa min al makhrajain min al qubur wal mun tsaya a ciki za mu tashi a hadisin da mun ka tsaya a satin da ya wuce insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا آدم نعم قال المصنف رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعني الضرطة muna ba da ke nuna cewa yana kawo dalilan waɗanda suka ga cewa abinda kawai kawai a walla shine abin da ke fita daga mafita guda biyu wata duk cikin abubuwan da ke kawai a walla cikin wa'anda ke fita daga jikin mutum duk cikin abubuwan da ke fita daga jikin mutum ba wanda ke kawai a walla sai wanda ya fita daga wajaje guda biyu a wajen da ake fitsari ko wajen da ake bayan gari a wannan ne imam bukhari ke ta kawo madalilai na ya kawo mana hadisi abu a yace yake cewa haddathana adam ibn abi iyas yake haddathana ibn abi zaid muhammad bin abdurrahman bin abi zaid an sa'id al-maqburi sa'id bin abi sa'id al-maqburi an abi hurairah radiyallahu anhu duk inda ka sa'id al-maqburi idan rawaito daga abu hurairah za a bayyana cikin bukhari wannan ka'ida ne in ka ga an ce an sa'id bin an abi hurairah sa'id bin musayyib ne amma ya ce an sa'id maqburi ne za a bayyana kuma su bi suke riwaya daga abu hurairah cikin sahih bukhari عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في da aminci Allah عليه وسلم الله ثبت ya ياتي la ya jalu salatin ma kana fil masjid bawa ba zai bushe ba yana cikin sallah muddin dai yana cikin masallaci yantaziru salata yana jiran sallah ya ga musalla azhar ya zanna yake bayin bai halla asar to duk wannan lokacin za a huta mai yana cikin sallah ya shiga masallaci kafin a yi kiran sallah ko ka an kiran sallah kafin a tadda sallah duk haka yana cikin sallah za a ci gaba da rubuta mai lada har lokacin da ya sallah ta karshe wanda yake da gare zai fita malam yuhdith amma fa muddin bai hadafi ba wannan shine abin da ya sa babu musawi ya kawo menene hadafin shine a ce abu hurairah sai ya fassara sai na cewa wannan abin da ya fassara yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke fita cikin mafita da guda biyu qala rajulun a'jami sai wani mutum wanda ba balaga ne ba sai ce ba abu hurairah wa man hadathu ya abu hurairah ya ka ce hadathu ya abu hurairah to da shi ba a ba ajami ne ba san menene hadaf ba sai ce sai ce sau hada sau sai ko sauti ya fito da gare ka yani danka ya nufi kenan sauti na abin da ke fito ta wajen da mutum ke bayan gari wata wannan imam Buhari ya kawo shi ne a dalilin fassara abubuwan da ke fita daga cikin mutum waɗanda ke kare arwalla dole sai sun kasance ta hanya guda biyu wa ko ta gaba ko ta baya menene ba ciki ba misali idan jini fito ga mutum menene hukunci idan haƙo idan amai idan wani abu ya fito daga jikin mutum wanda ba daga cikin wa'annan guda biyu din ba yana kai a wallah ko bai kai a wallah shi abu ya kawo wannan ra'ayin mafi yawa shine cewa bai kai a wallah dukkan su kuma duk hadisin da ke tahowa su ce in mutum ya kaza ya yi a wallah in mutum ya kaza ya yi a wallah suna cewa idan wani abu ya fito daga cikin wa'annan mafitayen ne guda biyu Kar wannan ya nuna mana wanda ke zama cikin masallaci bancin wannan hukuncin kenan wancan da muka fara magana wanda ke zama cikin masallaci za a dinga rubuta mai lada za a dinga rubuta mai lada yana sallah muddin wani abu bai fito ba in wani abu bai fito daga shi ba a rubuta mai lada yana jiran sallah yana cikin sallah domin kuma ana rubuta lada yana cikin sallah ne domin yana jiran sallah amma wani abu ya fito mai ba jiran sallah ya kai ba saboda sallah ba ta huwa ya tashi wannan lokacin ya yi ta sannan kuma wanda ke da arwalla mutlakan ya ta wanda ke da akwai da arwalla wala yuhafizu ala alwudu'i illa mu'min annabi sun sai ce babu mai tsari a wallah ko ne sai mumini wato idan muka jiddi ba kitabu tsahara mun ka diba an hada da sai ingantattu da kitabul su fitta dukkanin suna gaya mana muhimmancin zama da ƙarfi ko da yaushe ne daga annabi sun sai ya samu wani tsarki saboda bai bai da tsarbe ya samu wani sallama saboda bai tsarki da ai sabani tsakanin malamai shi ana karanta qur'ani kamar da zamu zo mu karanta an jima ana karanta qur'ani ko ba karanta qur'ani lokacin da ba a da aiwalla. da irin ina abubuwan da ke nuna cewa abin da ya kamata shine mutum ya kasance ko yaushe yana yana cikin aiwalla. wannan hujja cikin wannan hadisin shine sauki ya fito da cikin mutum ya nuna cewa lokacin aiwalla sai ta kare ya tsaya daga samun ladar wanda ke jiran sallah حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إمام البخاري يكي حدثنا أبو الوليد سنة هشام بن عبد الملك الطيالسي يجي حدثنا ابن أوينا هو يسعى ابن أوينا سفيان ابن أوينا عن الزهري بلن ابن أوينا محمد بن مسلم بن شعب الزهري عن عباد بن تميم الأنصاري عن عمه عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وتعالى يا سيدنا النبي صلى الله عليه ya ji يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة النبي لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا wata an kai kara inda annabi sun san cewa an je neman fatawa kenan wani mutum yana cikin sallah sai ya ji wani abu ya tsara gare shi sai ji kamar wani abu ya tsara gare shi shine yukhayyalu ilayhi an ce yukhayyalu kamar abu ya auku amma baka da tabbacin ya auku baka tabbacin gaskiya ne ko ba gaskiya bane يخيل إليه من سحره من سحرهم أنها تسعى هكذا ما شيء يكون تنظر عن النبي موسى في هذا تفيع تكي ما تفيع تكي با كان كوي كوينا ينكا سيكا ذا ينكا يكي با ينكا يكي با سيقول أبوه شيني خيال سيكا هذا أبو هكا ني أبو هكا بني أما كيكا يكا يكا يجي شو هكا ني أي طيب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن يجي هكا لا ينسى يكو كده يجوا يبقى صلى شيء حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا sai ya ji sauti in ya ji sauti ya tabbata ya tsini kenan au ya ji dari hal ko kuma ya samu ya ji warin in ya ji warin ya san shine kuma ya san abin da ya fito daga gare shi tabbas ne ta ko shi musulunci yana ta'ajiri da ya kini game da wasu abubuwa sai malamai su abin da aka nufi yaqini kaga nan nan sai ce sai ya ji sauti ko kuma ya ji wayu wata sai ya samu ya kini da ke wa'in da su ake samu ya kini wani abu ya fita a can lokacin da sun tafi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye su idan baya na an samu su shugabanni suna kaza suna kaza suna kaza ya zaku yi da su kuka ce na idan nuna bidun da sai za mu sa takobin mu yaƙe su sannan musamman sai ce la illa an tara kufran wa halakun fihi min Allah burhanu suka ce abin da kan da illa an tara sai kun samu ya kini ya kini ya ta bamban daga abubuwa zuwa abubuwa idan nan ka ji sauki ya fito ko kuma ka ji wayan abin ka samu yaki ne wani abu ya fito daga gare ka a can idan mutane ah, kun ga kahirci sun kuna da yakin kahirci shine ku ga sun yi wani abu na kafirci wanda yake tabbas wannan kafirci ne ba ya ɗaukar tawili sai a nan sun sai kama amfani da wasu abubuwa wanda ke a wannan babin su ake amfani da su a gano yaki ne kaga wannan ma yana nuna cewa arwalla ba ta karewa sai ga wanda wani abu ya fito mai cikin ya guda biyu shi wa'annan mafitar ne guda biyu wannan abin ke fita a ji sauki ne ko a ji ne daga baya ke fita sai a ji sauki ne ko a ji ne wannan hadisi hadisi ne mai girma kawai gaske cikin musulunci daya bisa biyar na duk hukunci hukuncin musulunci in ka tare hukunci hukuncin musulunci gaba daya ta kasa su daya bisa biyar duk cikin wannan hadisin suke cikin wannan hadisi an ka samu ka'ida cikin manyan manyan ka'idoji guda biyar da an ka gina addini a kansu ka'idar da aka samu cikin nan shine al-yaqinu la yazulu bi shakk yaqini ba ba gushewa da shakka duk wani abu da ka tashi shine la annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yaqini kana arwallar shi ka bata sallah don shakka kake yin shi arwallar ta kare ko bata kare ba ba kare ba shine watan kana yaqini abinda kake tabbata bisa ga shi na yaqini shakka ba za ta yi a nan wannan cikin sallah ko ba cikin sallah ba shi ne abin da ya fi daidai idan mutum ya yi shakka cewa alwala ta ta kare ko bata kare ba bata kare ba zai mutum ba ta kare ba ka tabbata da zuwa an kai la'asa ta yi alwala ya eh, tabbata na yi walla don shakkan ne kai ta kare ko bata kare ba sai mu ce al-yaqinu ya zulu bi shak yaqin ka shakka ba ta bushe ya yaqini yaka nan bisa yaqini ce ku azuna shiga makewari ina shakkan na yi walla ko ban yi walla ba sai mu ce ba ka yi walla ba saboda baya da yaƙinin ta kare yanzu shakka kai kai ko ba yi ba mutum ne ya zo ya tashi da tsakar dare bai sani ba ya tashi da dare bai sani ba alfijiri ya keto ko bai keto ba sai ka kafi abincin ka bai keto ba ko da ka kwanta ba ya an kai ba ya an kai har yanzu bayan ya ake keto ba abin da ya zo bayan ya gama azumi da marece yana shakka cewa rana ta faɗi ko rana ba ta faɗi ba ta ce ba ta faɗi ba yanzu gama la'asar shi ayyuki ne ta faɗi mashi kake bukata shi ke shakka ta faɗi ko ba ta faɗi ba mutum biyu sun ka taho wannan kwana to yaqinu da bil bishakkin kasan ta akwai al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana wasu na ta'abirin ta shi ne wata abin da dai ake ake nan ake babu wani abu da ya canza sai an samu dalili mutum ne ya zo yanzu ina karatu ya ce ba littafi na sai an kace kai alƙalin suka ce littafi ne launi don da hannuna yake hada huwa al-aslu shine yaqini gare ni haka ga littafi sai ake kawo dalili gashi annabi sai ce al-bayyinatu ala al-mudda'i shi ne zai iya yi suka kawo shi domin al'aslu baka umma kana alama kana al-yaqin la yazul bi shakk abin da ake da yakini shine wajen alƙalanci wajen komai duk abin da an ka saba zaka da mutum ya ce ya ce muna ne dalilin yanzu da rana ake sai mutum kawai dalilin ba da rana ake ba asali shine da rana ake shi muke da yakini yanzu kai shakka kake kun kokonto kai kai bukatar ka kawo muna bisa asali kake bukata asali baya bukatar dalili asali a sakkutu mutum sai ka ba mu dalilin da ke ta ba a sakkutu mutu ba mutum yana musulmi don shi bin ba rahimahullahu wannan sami ce amma duk cikin wannan ne bin ba rahimahullahu yake cewa idan mutum ya bugo maka waya suna yana yana hukunci ne a saudiya amma ya dare da sassatu idan mutum ya bugo maka waya an ka bai, idan mutum ya bugo maka waya zan doka in ce assalamu alaikum ban san kowane na ba ko sai na san kowane na yace wannan hukuncin kamar haɗuwa da mutum ne ga hanya wanda an madina ko makka ko saudiya ko sakkwato asali duk wanda a sakkwato musulmi ne wanda ba musulmi ba tahowa ya yi da yawa za ka duk wanda ya bugo maka waya wanda kake mu'amala da shi asali ne musulmi ne baka sallama za ka ne sai ka samu dalilin da yayin ba musulmi bane sai kana ta cikin sauko ka haɗu da mutum asali shine kai mai sallama asali musulmi ne in ba musulmi bane wannan wannan ba shine asali ba asali ga duk wanda sa kutu musulmi ne za ka sallama za ka yi mai mun fahimci wannan ko wannan ka'idar musulunci mun ka dinga ɗebowa mun ka dinga ɗebowa ba ta karewa asali ga komai asali al'asul adala asalin kowa adili ne sai wanda aka bincika an ka samu anin nan amma wani sa'ar da istisna iban daga hadisi ga hadisi ga in ba san gaba asalin kuma juhuli kake duk kuma ba don kwajin wannan ma hadisi domin su kiyaye addinin Allah ya kasance babu shi wannan ba a yi mai ba a yi wata wani hanya ba an tsaya a abin da ya kamata abin da ya shi ne a'ala amma daga mu'amala da mutane al'aslu ba za a tabbin ma ta kana a ajirin ta da abubuwa da yawa da yawa amma ya biki ta dai ku ta wannan sai ah, sau da aka shi imam bukari amma ya kawo ta ne a nan ya kawo wannan hadisin ne a nan domin ya yi bayanin cewa dalili fa yana ga waɗanda sun ka ce sai abin da ka daga mafita guda biyu kawai ke kare a حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد من الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه الشعبة عن الأعمش الإمام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد من لم أصاب كتب الستة دكا قتيبة قال حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد الضبي عن أعمش سليمان بن بن مهران عن ساهلي الأعمش عن منذر أبي علاء الثوري عن محمد بن الحنفية سنيشي محمد بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الحنفية ما في شيء wata tsana Ali bin Abi Talib ne amma ba dan Fatima bace sannan hanafiya ta kace mai Muhammad ibn al-Hanafiya an kai nasu ta shiga wace wani yana da yawa ake nasu ta ibn Taymiyyah to waye waye na taba ne zuwa ga zuwa ga mace sai ah, yake cewa kala kala kala aliyu kun kuwa dulan mazza'ar yake sa mahaifina ali ya ce na kasance mutum mai yawan madi'i mazza ala wazni fa'al min al mubalaga wace madi'i na yawan fitumin ko wani madi'i ke yawan fituma sai fastahiyatu an asala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ji kunyar in tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda ni wannan riwaya yace ni makana kidnatihi a saboda iyaki tana inda nake wata yana auren iyaki ali yana auren yana auren fa'ima sai yake yake jin wata kunya wadda ta fita sauran ka wani sahabi ya aika ya tambayo mai kuma duk sahabi suna jin kunya annabi sallallahu alaihi wasallam amma ali yanzu yana da wata kunya wadda ke za'i da duka ga kunyar sauran sahabban wayanda ba su kan annabi sallallahu alaihi ba to da shi yana auren fa'ima wannan nuna kenan daidai ne al'adar mu daidai take mutum ya kasance a jin kunyar sauran yana da asali tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake fa amartu ni ijad bin aswad ta Alahu, sai ni umurci ni ijad bin aswad da tambaye shi wannan shine dalilin cewa ana wakala wajen fatawa wanda zaka je makaranta ka tambayo mana malam da hukuncin kaza mata mijin tana fita ya haɗu da da sai a tambayo mata menene hukuncin kaza yana halatta a yi wakala ga fatawa baka tambaye wani ya tambayo ma wani cewa menene wanda yake yanzu ta ma fi yawa dole bukatar ta lalura ta fi yawa a saudiya lokacin aikin haji za ta sa manyan manyan mallamai da ke an saka ta masu aikin haji to amma kuma wa ke su ba su jin komai sai larabci jama'a kuma ba su jin larabci sai a dinga ɗauka ɗalibai wanda yake ɗaliban jami'o'in da ke cikin saudiya wanda ke ƴan ƙasashe ka ne ɗan indonesia taho ɗan sokoto taho ɗan ta taho sai a ce su tsaya ɗan iloli ya zo ya tambaya sai ka fassara mai da larabci sai ya fassara wani duk wakala ce ba malamin mu bashi rakan ba don ka ji shi bashi amma ba karanci abin da yake ba sai kana bukatar usada wannan yana da asali tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aika wani ya tambayo ma ya kawo maka fatawa saboda wani uzuri na lalura ko dai na kana jin kunya wanda yake tambaya ko kai baka samun zuwa inda kike ko kai baka iya isahi wajen tambaya فقال فتعالى مكيتا بيتي فقال يعني بيتي فيه الوضوء akwai awalla ciki yi yayi awalla kan madina fita gare kuma madina fita cikin wani hanyoyi ne guda biyu har yanzu dai shine dalilin su na cewa ba a walla tana kasancewa cikin abubuwan da fitowa daga cikin mutum wato sai dai abubuwan da suka so daga wannan hanyar guda biyu wannan shi abin da yasa imam al-bukhari ya kuma ya kawo wannan hadisin wannan hadisin ya wuce mutan baya mun taba yi mai tawadda wa ba zakara tawadda wa sul madakir dogon bayani ne ba za mu mai wannan ba a hadisi an mahalla shi cikin hadisin ya ce mai fihi rubu uje ne mai ta'a walla ban ya ce kana rajulan mazza'an ya kasance mutum wanda madini ke yawan fita ciki ne yake rawahu shu'batu an a'mash shuba ma ya rawaito shi daga amash dan rawaito shi daga amash jarir bin abdul hamid bin ga nan gaba gare ku to wace sai ga imam bukhari ya ce ba shi ba ko shuba ma ya rawaito shi don haka yanzu amash talibi ne gare talibi shi shuba da amash ne da shuba da wa da jarir shi kuma jarir wa ya rawaito gare shi kayan bukhari ko sai ba bin sai shi kuma wancan abu dawud da shi ba mai musa da abu dawud da bayalisi yana cikin tabakan malaman kutubu sita sai حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني قال عثمان رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من من من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن سعد رضي الله عنهم فأمروه بذلك الإمام البخاري يكتب بن كامل الله إن موسى عليه حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية an yaya yahya ibn abi kathir an abi salama abi salama bin abdurrahman bin aw sunani abdullahi kace a fitan madinar saba an afa bin yasa yace akbarahu anna zaid bin khalid shi mata dini wannan isnadin akwai tsayi fara idewa kun ga akbarahu anna sal usman bin affan akwai tsara idewa kino ko zai tilasta tajini sun ga guda uku daga yahya yahya bin bin abi kasir tabi'i ne karamin tabi'i na ɗaya kenan ko abi salama tabi'i ne babban tabi'i yana afa bin yasa tabi'i ne babban tabi'i wannan sai ya ai guda uku karamin ɗaya manya guda biyu wannan cikin arayatul suna, bankin shi sahabi guda biyu kuma da ya haɗa tabi'i uku sahabi biyu tabi sahabban zaid bin khalid tabi'i ne kuma usman bin affan radiyallahu anhu wa arzahu bi sahabbai ne wai na cikin lakatul isnad ba kowane isnad ya ke samu ya haɗa irin waɗannan abubuwan ba yake cewa zai bin khalid yake yake bushi labari jabbawa labari a tsari ne sa yake cewa ya tambayi usman bin affan tarihu khulafa'ur rashidin yake ce mai kuntu ara aita idza jama'a wa lam yumni ba ni labari idan mutum ya yi jima'i amma mani bai fito mai an hukunci ne قال عثمان sai Usman ya ce ya tawabba'u kama ya tawabba'u lissalati zai yi arwalla irin arwallar sallah wa ya filu zakarahu ya wanke gaba garin shi dama rawu la ta filu tafsir ko ko da ta zai fara wanke zakarin shi yayi yayi sanayin arwalla kana Usman sai Usman ya ce domin ya akabba abin da ke faɗi yace samituhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan magana daga annabi alaihi wa sallam cewa a wallahi zai yawanci gaba garin shi yake fata arsu zalika aliyan wa zubair wa talha wa ubay ibn ka'ab fa amaruhu bi zalika wannan akwai akwai intifas yace ni tambayi wa'annan sabon da zai hace kuma duk suka umurce shi da haka suka umurce ne da haka wata cikin ruwa ne wani yace suka umurci shi wanda ya tambaya da haka don ba shi sun ka tambaya ba sai sun ga wannan hukuncin da ya bamu ne cewa wanda ya yi jima'i mani bai so mai ba a ga walla ɗaya zai yi ba ya yayi wanka ba wannan hukuncin mansuhi ne an shaye shi bi ijma'il na sai kawai dawuda dawuda dai kai ya ce shi ba shaye ba dawuda zahiri wata matsala lokacin sabbai an samu sabani akwai sabani lokacin sabbai usman da wa'annan sabbin duk suna ganin akan bisa wannan ra'ayin suke daga bayan umar ya aika an tambayawa Aisha ta gaya mai zai zo mana karshen babu karshen wanka babu wanka zai zo mana babu idan ta na ne babu wanda idan zakari da zakari mace da miji suka haɗu misal idan sallallahu ya ce idan ta kalkhita nani waje al-ghusl idan mace da miji suka haɗu wanka ya waje ba ko da mani bai fito ba sai Umar ya ce duk wanda ya koma safani cikin wannan matsala suna mai sun misali jama'a na gani <laughs> wato suna mai suna mai babu kyau ga yi an karɓo daga Aisha don haka an yi sai duk sabbai suka ijma'i da sabbai suka ijma'i bayan bayan su sai ijma'i ya tafi gaba ɗaya cewa haka ne yanzu gaba ɗaya wanda ya jima'i wanda ya jima'i zai yi zai yi wanka ko da mani bai so mai kuma wannan shi ƙur'ani ya nuna Qur'ani yi Qur'ani ne wanda ya yi jima'i ko mazi bai fito maza zai yi wanka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kuntum junuban faharu ko in kun kasance kuna da janaba janaba asalin lugar larabci shine jima'i ba ni da mani ba musulunci shi ya fara fidda mani ya kasance janaba amma asali ga lugar larabci shine jima'i shine janaba ana cewa ajnaba fulanun fulana wani ya sadu da wanci shine ajnaba fulanun fulana ba tare da an kula cewa mani ya fito ko mani bai fito ba saboda kun Qur'ani ya nuna haka sannan kuma ga ya ijma'i ya nuna haka ka wannan hadisi mansuhi ne kin sai kawo mana hadisi mansuhi a an shahi shi ya nuna mana kafin a shahi hukuncin hukuncin yana ga an walla ga abin da fito daga gaba mani da fito ba amma idan an ka irin wannan abin maji na fitowa nan sai an kai wajen ta an walla a wannan lokacin kafin a wajen ta wanka yanzu ya bata mun fahimta wasan ko can da kafin a wajen ta wanka ga sai an kai jima'i mani da fito ba kasancewar maji na fitowa an wajabta a walla farkon musulunci kafin a a shahi da a ce wanka za a yi kuma akwai ma'ana ta biyu an wajabta a wanka a walla ya ta shigo ciki wanka a walla ka shigo ciki da an ce wanka a walla ka shigo ciki sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn sai kun tsaye da salati ne ga abin da za ku yi kace wa in kuntum junuban ai ku tafi sallah ya kasance junuban kuke to fasaha ku yi wanka kawai ba sai kun tsaya kuma wanke wanke wasu abubuwa ba kun yi wankan ya isa saraka wanka arwalla ya shiga ciki saraka wannan hadisin ya ba mu hukunci ta huska biyu hukunci na farko kafin a shahi wannan hukuncin haka take arwalla ake yi saraka arwalla ta daɗe ana yin daga adal da ke fitowa gaba da hanyar gaba da baya sai kenan na biyu kuma bayan an shahi hukuncin an ka ce a yi wanka wanka arwalla ta shiga ciki saboda haka arwalla ne tana kasancewa ga abin da ke fitowa ta wa'annan hanyoyin guda biyu tsaye حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أحق فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء Imam Bukhari ya ci gaba da kawo muna dalilan wannan mazhabar. yace mun haddathana ishaq bin ibrahim al-kawsaj yace akhbarana an-nadar bin shumayl abu al-hasan al-mazini al-basri yace akhbarana shu'ba ya tauce mu shu'ba bin hajjaj an al-hasan bin utayba an zakwan abi salih shi az-zakwan as-samma ana ce mai samma na ne az wanda ba magana ka yana kaiwa ya tsira ku abu sale ina ya kowa yawan hadisi daga abu hurairah da shi da abu bin abdurrahman suka da hadisi da hadisi kan uku amma wajen zama tabaka ta farko wajen karfi shi tabaka ta biyu ya ko wanda suka fi shi kai daga abu hurairah wata kowanne wanda ya suka an so riwaya daga abu hurairah su sa'id bin musayyib suka an so riwaya daga abu hurairah ta shi karfi bisa ga wannan zakawa da samma da an so amma shi kuma ya fi su an suwa da yawa su suna daraja ta biyu sai ibn musayyib yana cikin daraja ta biyu daraja ta farko kuma wannan da abdusala da abu salma bin abdurrahman kowanne suna da fiye da hadisi ɗari uku uku daga daga abu huraira radiyallahu anhu wa arda eh, ah, mun ƙari da isnadi ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam arsala ila rajulin min al-ansar sunan isban bin malik al-ansari riwaya ta ta ta yi musulmi ga annabi sallallahu alaihi ya aika ma shi eh, da ba bata to da suna ne ba amma cikin wasu rayu ta to da suna ne annabi sallallahu alaihi ya aika ma wannan mutumin shi da musulmi hadisi ya zo bayyane cewa annabi sallallahu alaihi yana hanyar kuba ne gidan isban sai ma yana da hanyar kuba da ya je sai annabi sallallahu alaihi ya aika mai wato yasa aka aika mai aka tura shi na ya ce ya aika mai wato yana bisa hanyar ne ya tsaya bakin gida ne sai aika mai ya taho ko ya shiga sai ya dade da hito ba wato su san annabi sallallahu alaihi ya kira su su yi suka taho su sai sai dade da taho ba lokacin da ya taho faja'a wa ya yaqburu ko da ya taho kai ne na fidda ruwa kai ne na yayyan ruwa na tsaya Eh, yana tsaya da ruwa ko da kai kan yana tsaya da ruwa fa Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sun alaihi wasallam ya ce yace sau da ga ya fahimci cewa abin da ya sayi wanka ya jira jima'i ne sai la Allah na ajalna ka sai muka kai gaggawa kana jima'i kun ji kira na kabbali nan ta kika hito kai wanka kuma domin kana son ka haɗu da ni da tsaki ka hito da tsaki wata sabai ko da shi cikin tsaki suka kasance kuma annabi sun san da ya in kaji ba ku ji ku gani yi dile in ta wa'in annabi sun san wasallam dile in jin wa'in annabi ka na yi ne amma kasancewa ya tsaya tsaki ne ta annabi da ne da ne mu'ataba ba wannan yana mai cewa zama cikin tsaki ko da yaushe kenan abu ne wanda yake mai kyau kuma annabi sun san tabbatar da shi akan zama akan tsaki amma sai ya nemi wani gyara wanda a wannan lokacin wani hukunci bai saka ba sai ya kike ne sai mai sai na'am sai eh gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi a hujjar cewa yana halarta a hukunci da qara'i in ka ga alama ka ga mutum na hamma sai ka ce koyin wa ka kaji ko bayanta saboda nan su ba ganin abin da an kai ba ganin eh yi wanka ya fito su ba saba su ba ɗan gayu ne masu wanka ko da yaushe wanka abu ka sa yi wanka sai wa annabi sun yana kan yanayi yana yi wanka to ne fito sun yana da wani uzurin yin wanka saboda haka wanka ran juma'a ko wanka an wani abu ya samu asali babu maruwa sai a yi wanka rijiya guda rijiya biyu ina ka samu wanda za a yi wanka kuma yan wannan rijiya ba kuma su da daudan bane a ce wani wanka ake na na gani tsaye shi a nan sai amfani da alamun ganin cewa yayi wanka lalle a sanin ne sai wanka wannan kuma ya yiwa kai kin kokolwa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kai kin kokolwa ni in kace abu kaga abu kana ganewa abinda ka kawo shi shine rashin kallon sakon Allah da ido shi za ka rage kallon sakon Allah za ka yi ta samuwa ka ni ina ganin sai sha Allah an ka bincika za a ga daidai ne in dai kana gani don ganin ka kama shi daga abin da yake gani abin da babu kyau idan gani abin da yake da kyau da yake gani sai ka tsaya da kaifin gani sai ya gano abin da yake kyau da kyau da kyau sai ce ce na'am eh haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai duk kunya ba domin sai zai samu wani hukunci sai da ka bude duk kunya ba sai amma sai sai ya bashi wani hukunci kuma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ta fi mai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi suna ta yake mai idan ujirta idan an ka sa ka yi gaggawa ga jima'i ka gama mani bai fito ba au ku ko kuma kai kai kai jima'i ya ka gama mani bai fito ba wani yasa ta yi gaggawa ba fa alaikal wudu wallahi ɗin za ka yi su bai ta daidai hukuncin wancan ko amma su bi su duka an shahi su saka hadisin wancan aisha ya shahi su kuma ijma'in sahabbai ya tafi akan cewa an shafe su gaba daya saboda haka abin da ya kawo shi a shi abin da yasa ya kawo wancan a can amma wannan ya fi zama karatu saboda ya ce nan fa alaikal wudu can ma yake fafiyar wudu nan ma yake wa alaikal wudu saboda ka shi ya fi zama ya to karahatan kamar wannan kamar wancan kenan imam bukhari yace tabahu hab qala haddathana shu'ba tabahu taba'a man sai mu diba isnadi to daga shu'ba annaba bin shumayl sai mu ce hab wa hab bin jarir bin Hadin, shi yabi shi ya ji wancan na ah, wanda ya wuce nazar ko shi ya ji nazar bin shumai watan shu'uba nan yana da ɗalibai dawa dawa a cikin sai isnadi wa ɗalibin shu'uba na annazar nan kuma sai imamu bukhari yana da wani ɗalibi bancin shi suna ne wahab wahab bin jarir bin hazim shi ma cewa ya yi haddasa na shu'uba قال abu عبد abu أبو عبد الله isma'il بن إسماعيل البخاري ولم يقل بندار ويحيى عن شعبة وتولى حديث كما شعبة yana da wasu ɗalibai bai bai ce ba alaikar wudu bai yana da wasu ɗalibai guda biyu sune gunda sunan gunda Muhammad bin Ja'far al-Gunda yace wa Yahya Yahya bin Sa'id al-Qattan an shuba su su wa ta alaikar kiyaye da hadisin ku kiyaye wancan nazar bin Anas da hadisi ne daga shuba zuwa ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa haka nan kuma wahab bin jarir shi ma ya koma ruwaito shi daga can daidai wannan zai ce fa alai kalwudu daidai daidai sai sai imam bukhari ya kawo wasu malamai guda biyu sunan guda al-gundar muhammad bin ja'far al-gundar sunan guda kuma yahya ko yahya bin sa'id al-qattan kenan su kuma sun wato shi ga shi ba amma su riwaya su ba su ce fa alai kalwudu ba na ba su ce fa alai kalwudu ba wa'annan riwayoyin nasu guda biyu imam ahmad ya fito su riwayar ah, wanda ya kawo shine ah, Yahya bin Sa'id al-Qattan cikinta cewa ya fa'in ma alaikal gusul ya mutar walla ba ita dare take da Imam Bukhari yace amma riwaya gunda ya wato ta ya ce fa alaikal wudu'u lanka Bukhari yace mana ba cewa alaikal wudu'u ba kuma Ibn Majah da Muslim gaba da sun wato ta suka ce haddathana Imam Ahmad suka saba isnadin zuwa karshe suka faɗi fa alaikal wudu'u amma Imam Bukhari yace mana a'a ya ya su su ba sai fa alaikal wudu'u ba shi muke eh ya haya din da cewa alaikal wudu ba daidai ne kamar da bukhari yace shi kuma gunda gunda ya ce fa alaikal wudu sai da kai malamin ka bukhari bai je wannan ba za ka ya faɗa ma yadda ya faɗa maka to ka faɗa mu ne da ya faɗa maka amma a wani waje ya bani labari yace fa alaikal wudu sai ka riwaya ta tabbata daga yace fa alaikal wudu amma ba ta hanyar malamin ka ba da imam bukhari ayyo eh, mun gama da mun kuma cikin hadisin eh kamar wancan ko shikenan ba hadisan sun gama na wannan babin wanda ke nuna cewa in ba a cikin abin da ke ta cikin shi bai ce duk cikin abin da ke ta cikin musulun ba cewa dai babu abin da ke wajen ta'awalla wa'anda sun zafi kan cewa babu abin da ke wajen ta'awalla sai abin da fita da gaba da baya saboda bacci abin da yasa ake wajabci batsawar walla da bacci domin mazanna ne na hadas ba don kan shi hadasi ba ne domin zai yi wani abu ya fita gare ka baka sani ba da shi ne sabu shi ba a ma kawo bacci shi bacci yana shiga ciki domin bacci ya shiga ciki tana kan cewa wani abu zai iya shiga ko ya fita idan zai fita sun wa'annan hanyoyin guda biyu kana bacci baka sani ba abin da ake magana a kansu shine yanzu sai in haɗo amma haɗo da amai da jini ya fita ko kuma ruwan jini su fita ko wani abu da ya kama haka amma duk nan akwai saɓani babu hadisi ko ɗaya wanda ya nuna ɗaya daga cikin waɗannan yana kare awalla amma haƙo yana da dalilai masu ƙayi a wani hadisi sahihi kuma yana da mutane da yawa waɗanda suka ce akan haƙo na kare awalla in gana sun ka bincika kuma in muwaɗa imamu malik ya kawo da yawa ka jiba sharhin muwaɗa ibn abu bari al-istisqa الاستغفار ya kawo daga صحابي da tabi'ai da yawa masu ganin cewa haku na kai wallah akwai tabi'ai da yawa cikin Sa'id bin Sa'id da sauransu cikin Abdullahi bin Umar da usman bin Affan da wasu daga cikin Ali bin Abi Talib da yawa daga cikin su masu ganin cewa haku yana kai wallah amma dai babu hadisi sarihi da ya amma duk dalilin haƙo ya fi dalilin sauran yawa wato maganganun malamai akan haƙo ya fi yawa bisa ga maganganun malamai akan amai ko jini ya fito ma daga cikin jiki sannan kuma ya fi wasu abubuwa da ke nuna dalili akwai hadisi amma bai inganta ba wanda inganta kawai abin da ke fita ta gaba ko ta baya to haka mun gama da wannan babin bai mu shiga ba باب الرجل يوضئ صاحبه حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس رضي الله عنه عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي فقال المصلى أمامك إمام البخاري كامل باب الرجل يوضئ غير صاحبه باب الذي مجانا مكين يوا أبو تيني أو الله أنا هلكتا شو على ذلك ما أو الله ko sai biyo mallan ni a wallah ko wani zai wa wani a wallah yana halatta ko bai halatta to shi ne imam bukhari kawo muna babi da zai magana akan haka kawo muna hadisan da za su yi magana akan haka sai ta hadisa ni muhammad bin salam zahiri insha Allah bai kandi bai kandi ko eh muhammad bin salam al bikandi قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى يحيى بن An musa عن موسى بن عقبة الأسدي المدني عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إسناد أكو تابعي اسمه غدا أكو كما وكان تابعي غدا أكو وكان أكو تابعي غدا أكو أرمين تابعي دم من تابعي غدا أكو لا كما أكو تابعي غدا أكو أرمين تابعي شيء من الأرض يحيى بن سعيد الأنصاري سنن دا تابعي متكيتا متكيتا غدا أكو guda biyu kusa na gaya muku tabi ai karaka uku ce akwai manyan tabi'ai wanda sun haɗu da manyan manyan sahabbai sun haɗu da abubakar umar usman ali sun haɗu da manyan manyan tabi'ai akwai ƙananan ah, sahabbai akwai ƙananan tabi'ai wanda suka haɗu da ƙananan ƙananan sahabbai sun da ana bin malik abdullahi bin abbas ƙananan ƙananan wanda kowa da sallallahu alaihi wasallam ƙananan ne kuma suka daɗe ba su rasu ba sai ƙarshen ƙarshen rayuwarsu sannan akwai matsakaita wanda su ake baina zalika su ba manya ba su ba ƙanana ba so wannan wayannan tabi'an guda biyu wanda aka yi da mu Musa bin Ukuba بسيدة ربو قريش بسيدة قريش مولاي ابن عباس بك أن يتابعني من أخيتا أيه حكي سيمنا عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاد من عرفة لوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدو عرفة يقصر رجع عرفة يسهر رجع عرفة هو أفاد من عرفة يدعو رجع عرفة لوقت أن عرفة عجل إلى شعب يسيب يبدو تهنية أسانين دوتي أسانين دوتي لدوتي جت الشعب يبدو تهنية أسانين دوتي فقضى hutu sai tsaya ne biya bukata kai sai yi wani abu da mutum kai biyan bukata bayan gari ko fitsari bayan ya gama ala usama bin zaid ya ce ibn rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ja'altu asubbu alaihi wa yatawaddu sai na dinga zuba ne ruwa yana arwalla kultu sai ne ce ya rasulullah ya manzo Allah ku salli na kai lokaci ya rana ta fadi sai ce al musalla amamaka lurin sallah na gaban ka. kuke bukari imam bukari a cikin shi ne arwalla aiki duka arwalla na farko zuba ruwa na biyu wankawa to da an samu annabi sallallahu alaihi an zuba mai ruwa yayi arwalla kaga take ne aiki guda ko kaga ka zai kai ma dauke ma guda kun fahimta wata aiki duka arwalla zuba ruwa da wankawa to ga yake usama usama bin da shi zuwa annabi sallallahu alaihi ruwa yana arwalla saboda ka mutun yawa wani ne arwalla amma malamai sun halatta wannan sura sun halatta wannan sura amma sura wani ma arwalla sai ga wanda bai da lahira. wanda bai lafiya sun yadda wani zai iya ma arwalla in baka lafiya kana son kai sallah arwalla ba ka cuta ma za ka yi arwalla ko kuma baka da hannu wanda za ka arwalla sai a zuba maka sai ka yi arwalla ya shawa ma kai da kai ne hannu baka da hannu baka ya shawa kai ya shawa ma kai ya wanke ma kawahu ya kwakwalan ma kunni babu matsala ya shawa ma kunni biyu ma arwalla babu matsala ya zama ka shaka amma ka shaka ma kaga ka yi ma arwalla malamai sun haɗa ta ko ya yi ma ta yi mama in baka ya ta yi mama ko lahiyar kalau da ka lahiya lau amma rashin lafiyar ta kake inda ka inda kake amma ba ka iya yin arwalla zai iya maka ruwa kuma ba su cuta ma ke maka arwalla amma in ba ka nan makana lafiya lau sai ya zuba maka ruwa malamai suka suka ta suka ta ah, canza canjin ra'ayi ah, malam jafa gida suka kara wa junan su sani malamai suka kara wa junan su sani akan cewa da muku sabani wani kana sabani sabani sun kalmai akan cewa wannan yana yiwuwa ko bai yiwuwa ya kamata ko bai kamata ba bayan sun gama sai batu ya tura hongu sai ka kara kawai yana zuba maka na alwala ka ga to kwata kwata yanzu dukkanin muna haka hongu ga shi ka zuba ma sai wankewa ɗaya kai maimakon da sai ka ɗebo ka sa ga wannan hannu ka wanke ka waye ka kara ɗaya kai kana wankewa saboda haka ala kulli halin da yana halatta imamu nawawi ya kawo wuju cewa a wuju uku da sauransu amma dai khulasatul qawl shine na halatta wani ne maka wannan aikin dalili ko shine wannan ba kamar wancan bane zuba ruwa wasila ne wanki gaban gaya ne saboda saboda ya halatta a yi wasila ba ya halatta ce ya halatta a yi gaya wata walla ba zuba ruwan an matsudi ba wanke gaban an matsudi sama a ruwan a buta ka ɗebo ko a falo ko ruwan sama ne ko wanne ne a walla a duk aka suka wanke hannuwanka sama ne kara ana ruwan sama ka wanke a walla ka yi. a buta ka zuba a walla ka yi, a famfo ka zuba a walla ka yi. zuba ruwan wasila ne abinda a gaya shine wankewa wancewa saboda haka tunda ya to ga wasila ba ta kai ɗanyin gaya ba ya to ga zubarwa ga awalla bai kai ya to an kuma amin sun sama awalla ba sai mu ce baya halatta a yi ma wani awalla amma in lalura shi na halatta saboda yana halatta babin lalura a da baya halatta ba da ba lalura ba ina fatan mun fahimci wannan ko ji wata hadisi sai ce kulti sai ba mai ce mai ya ga na a tusalli ya manzo Allah sallah ka yi domin ko da ba arfa mutum zai bane arfa sai rana ta faɗi shi addini shi addini da sunna tsakanin arfa zuwa muzdalifa ko akwai tafiya tafiya mai nisa kuma annabi kasa ya tafi kuma kusa sallar ba lokacin sa kan kadan ne amma annabi ya kiyin sallah a kan riwaya yace as-salatu amamaka a wannan riwaya yace al-musalla amamaka wannan nuna abin kawai mutaba'a ne kenan babu shigo da hankali ba lokacin ya yayi bayan tashi yi ba? in annabi da yi magari ba wannan lokaci inda inda asubahin ka kai can lokacin lokacin sallar ba, wata a wannan lokacin ba a kai sallar ba sai ka kai muzdalifa saboda ka in kai sallar magriba ba kai muzdalifa ba don wai kan lokaci ya wuce ka yi amfani da hankalinka ka saba ma abin da sunna ta fito da shi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma addini ana yi ne ne yadda ya taho ba yadda hankali ya basuwa ba saboda haka wannan ya nuna mana cikakken mu ba da ya kamata a yi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake an shar'anta mai addini ne cewa sallar magariba ga wanda yake haji ba a yin magariba da isha'i sai a muzdalifa don haka ba zai yi ba sai ya kai a muzdalifa kuma yana nuna mana mutaba'a ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مسلم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة الله وأن مغيرة وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين Imam البخاري كامل kawo hadisi na gaba بن علي Amr bin قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد وان يشاء وجه مثل أزكي توجه الأنصاري قال أخبرني سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ذكر عبد الرحمن بن عوف أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن الزبير هو هو بن مغيرة بن شعبة يحدث عن عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر wannan isnadin shi malar lata'is wanda biyu yanzu da ɗaya da suka wuce shi ɗaya ta biyu hudu gare kuma sai jira ƙaramin tabi'ai sannan manyan tabi'ai guda biyu kuma ƙaramin tabi'i na riwaya daga ƙaramin tabi'i babban tabi'i na riwaya daga babban tabi'i saboda kai wannan isnadin yana cikin sai masu wuya samu sai masu wuya samu tabi'i hudu kuma sun ka gero ƙanana juman na biyu kuma karami ya rawaito da karami babba ya rawaito ga babba yake cewa ya kawo isnadin yace wasu kada a tabi'in bai ma ya yi da sai da kowa ya san ƙaramin tabi'i ne mun sha faɗi ne abu dawo da nan yace yahya bin sa'id karamin tabi'i ne yace yace ne yace akbara ni sa'ad bin ibrahim sa'ad ibrahim shi ma karamin tabi'i ne wannan sune karamin nanan tabi'ai guda biyu wannan na sai bin jubair bin mutayyib shi ma shi kuma babban tabi'i ne wannan a sami'a urwata bin mujira bin shu'ba shi kuma babban tabi'i ne kun ga karamin tabi'i biyu kenan babba guda biyu yace ne yace yuhaddisu an mujira bin shu'ba yana ba da labari da kakanai mujira bin shu'ba da gaba ne mujira bin shu'ba أنه كان da رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya da yayi wata tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi ya bi shi wa annahu dhahaba li hajatin lahu kuma ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen biyan wata bukata ta shi kamar da hadisin da ya wuce na ɗazu wa anna mujira ta ja'ala yasubba al-ma'a alayhi kuma mujira ya dinga zuba mai ruwa yana arwalla wannan shi muhammad shahi cewa an zuba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa yana arwalla ba so ɗaya ba can an zuba mai hanyar makka usama ya zuba ya zuba mai ruwa sannan nan kuma ga mujira bin shu'ba ya zuba ma annabi sallallahu alaihi ruwa a ah, shi ne wa huwa yatawadda annabi na alwala ya zuba mai ruwa faga tala wajhahu wa yadayhi ku ai ku ta kuje doki yake waga tala wajhahu wa yadayhi wa masaha wa masaha bi ra'sihi ko ومسح جراءته ومسح مسح على الخفين كتاني نيتي غسل وجهه ويديه ومسح جراءته ومسح على خفيه يكون كي اي وجهن غسل سي كاو غدا يكو سيكي غسل وجهه sai annabi ya wanke huska tai waya dai da hannuwa ne bai kuma tawa ga sala ba yace ya wanke huska tai da hannuwa ne ya wajen masa ta ce wa masaha bi azumi annabi ya shahi kai ne wa masaha alal khufaini ya a akan khufi babu wanda da sabani cikin malamai cikin mutane musulmi gaba daya cewa ana wanke hussa ana shafa hannuwa amma akwai masu sabani khawari wa'anda ba su yadda ana shafa akan hufi ba sai mai mai wa masaha wa masaha saboda ko da ɗan bid'a bakin ciki sai bakin ciki wa masaha annabi ya kawo akan hushi wannan shi yasa ya kawo mai shi kawo wa masaha bayan sai ya kawo masaha jira'a shi da ya wa masaha jira'a shi wa ala husayni kuma wa alal kufaini amma sai ce wa masaha bi ra'atihi wa masaha alal kufaini domin wa masaha nan tana da wani hukunci daban za'id mustaqillun mai zama da kai ne to annabi yayi shawa a kofi kuma mun ya kawo magana in tabbatar muku da masaha ko da za a yi kofi ina wannan sai an tafi ta ce wa masaha ala kufaini ala kufaini to ya wanke hannu ya wanke husa ya wanke hannu yayi shawa akan kai sai yayi shawa akan hufi wannan shi yasa domin lokacin su sahabbai lokacin a khawari ta fara fita ta cewa lalle da kawai da lokacin da ta kawai lokacin da farko ta cewa lalle ba a shawa a kan hoci sai a wanke domin qur'ani cewa yayi a wanke kama don mi za ta wa da shawa kan kufi shawa ya to cikin hadisi sannan kuma a qur'ani abin da ta tabbata su a wankewa don mi za a yi wankewa sai da suna suka ce mun yadda qur'ani hadisi yana hassace qur'ani kuma wannan hadisi ya tafi qur'ani a wurare daban-daban ba wuri ɗaya ba ma حتى يجعل الله له لهن سبيلا على كي أن يخذوا أن يكرس النبي يخذوا أن يخذوا أن هذا جعل الله لهن سبيلا الذكر بالذكر جلب مئة وتدريب آب والسيب بالسيب جلب مئة ورجل هكذا سنة تخصصي تخصص إيه؟ القرآني وإن شيني المذهب أهل السنة والجماعة أطلقا نفسها أنك شرطي wannan shine dalilin da yasa ya maimaita wannan kalma sawa mata alal khuffaini ya sha'i shafa akan kufi sai dai wannan hadisin ya ba mu muhallin shahi cikin shine an zuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa yayi awalla za ka kai ma kana iya yin awalla ga hannu matsala idan da akwai za ka yi ruwa saboda shi wanda ka zuwa mai yana fahimta in ya shaka ruwa ya tsaya ya wanke huska ya tsaya amma shi wani ba zai fahimci haka nan ba sai in automatic ne da ka ka hannun kai ruwa da ka jaye ya ɗauke <laughs>

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan wannan na tambaya ke cewa Sheikh Albani ya kawo hadisi a cikin Irwa'ul ya ce in ban mai da sunan littafin ba. Mai nuna cewa ana wanka ko kuma yadda nuna cewa ana yin wanka ba tare da an yi alwala ba kuma a yi sallah. Wai ne malam zai karin bayani a qur'ani ya nuna haka wa in kuntum junuban fatahharu in kuka kasance magana sallah ce idan kuntum ila salati sai mu idan zaku Allah har yanzu idan kuntum ila salati wa kuntum junuban fatahharu ku yi wanka kawai sannan kuma bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi wanka sannan yayi arwalla ya kasance sai da ya gama wanka sannan yayi arwalla bai inganta ba wankan janaba yana siffa guda biyu siffatul kamal da siffatul ijza akwai siffa ta kammala siffa ta kammala kuma ta kashi biyu ta daya ko da kai arwalla sai ka gama gaba ɗaya dan ka yi wanka ta biyu ka yi arwalla ki ka kawo wankin kawahu ka ki wanke kawahu sannan ka gama arwalla ka wanke kawahu ba ka yi arwalla ba ta fito waɗannan duk hadisai ya kuma muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi wanda ke magana akan wannan shi ma da ke masa fatul kamal akwai sifatul ijza shine ka zuba ruwa kawai ka kuka baki ka shaka ruwa sannan ka zuba ruwa ga kanka ka wanke jikinka gaba daya ba ta kai arwalla ba abin da yasa ka kuka baki ka shaka ruwa domin baki da hanci duk waje suke ba ciki suke ba dalilin waje suke ba ciki suke ba shine mai arwalla yana kuka da yin azumi yana kuka baki yana shaka ruwa bayan an hana ya shigar da wani abu ciki inda ta suke da bayyaka ba sai ka wanke dalili kuma hadisi ummu salma da ta gaya mai sina na kunci tsoro ne tsoro na yace inna ma yakfiki an an an an tahutta ala ra'siki salata hafiyatin ثم تفيضين على سائر جسدك بالماء فإذا أنت قد طهرت cikin Sayyid مسلم yake ya ishe in tashi wanka ki zuba ma kanki ruwa so uku sannan ki zuba duk ruwa ga sauran jikinki sai ga ki zan mai aiki. shikenan saboda ka babu babu wani iskali mutum la walla na daidai da wanka ya yi sallah ba ta yi wallah ba Allah saboda lokacin malam ta fi kiran tambaya da wani ce malam ta yi bayani a kan yin taimama shin wajen taimama shafa ɗaya yake yi ko ko su zuwa yake shafa sai yake zambani ina da tambaya ta tsaye saboda lokaci na Allah kan ba da taimama za ta ji amsar tambayar ka to gaskiya sun tambayi malam duk to gaskiya ne ba su da ma'ana wallahi mafi yawan to lokaci kuma ya riga ya yi mana shi magana game tambayoyin da kan rubuta marasa wani na na yaƙi wasu ba su da gangaro wasu ma suna ya samu ruɗi ba da yawancin tambayoyi da ake rubutowa gaskiya sun fita cikin abin da ake abin karatu kamar wanda ya tambaya kan gemu aske gemu ko kuma wanda ya tambaya kan take wando sa ana son kuma aya yake so ko hadisi ba ma zai hukunci shi kawai a shari'a yake nufi ba a dai ba shi ayako hadisi in ba haka ba shi babu ruwan shi da in dai kawai wani malami ne shi babu ruwan shi da wannan malamin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما لا يشفي الا يعيش lafiya.